tasif ka raba al'umma sai ka shugabance su ka jagoransu Shi ne ake muna yanzu an raba mu ana jagoranta mu an haɗa kanmu shi yasa tun lokacin da siyasa nan ta fito ina ta muku maganan cewa yadda kuka ɗauki maganan nan fati fatin na siyasa yana da haɗari wa kana kallo wai dan kana can wannan yana nan ka kaci ma dan uwanka musulmi wai wai mene zan kira shi wai dan adawa kai ka san ma'ana adawa kawai yahudawa sun gara kanku da pdp da apc ka gaya min wanda allah ya saukar aikin banza aikin yohi amma kawai sai ka ji dan waccan kungiyar dan waccan jam'iyyar yana ce mu wannan dan adawa kuma ya yadda shi dan adawa ne ya yadda ya amsa shi dan adawa ne kuma adawa ce ta kai ga wa'ansu yanzu sun yi kulle kulle ana ta kashe mu ko ba shi bane don Allah ba shi bane ka rantse da Allah ba shi bane kai ka san ma'ana adawa a kan wani fatin banza ka kashe dan uwanka musulmi ko a haɗa kai da kai a kashe yan uwanka musulmi to wace riba za ka ci wace riba ka ci wallahi duk abubuwan nan da ke faruwa billahi alladhi la ilaha illa huwa akwai ƙarshe. wallahi inna li kulli shay'in nihaya wa inna li zulmi nihaya komai yana da iyaka kuma zalunci na da iyaka za a cimma ƙarshen zalunci wallahi idan ku za su bude yanzu bari ka gani siyasa ta dawo za ga an sake gara ku a haɗa ku faɗa ku yi da junanku wannan ne yanzu ya tara kuɗi ya aji a zalimi macuci sai lokaci ya ya fito da kuɗin hina ba shi ke dan ya gama sai mutane sai ga an yi yiwu an zama kamar kaji an watsa musu tsaba haka za mu zamo kana kallo an baka naira ɗari biyu ko dubu ɗaya ka zage ɗan uwanka musulmi ka ce mai ɗan adawa a haɗa ku waɗa ku yi ta garawa madadin ku kwantar da hankalinku ku natsu ku ga da waye da waye suka hito menene marhoyinsu ku tsaya ku karance su ku duba halayensu ku yi bincike akan kowaye in ya fito shi wane ne ba kuɗin shi zai ruɗe ku ba ku tsaya ku ga wane ne ku haɗu gaba ɗaya ku yi can ku yi jiha guda don ku samu wanda zai taimaka muku wa addinin ku da al'umman ku da eh, ƙasar ku da waye na ku samu salama amma ba haka ba ko fir'auna ya fito Najeriya inda zai ba da kuɗi to shi shikenan sadaqallahu alazim fir'auna kuma ga eh, ga fir'aunonin nan kuna gani ga sunan wallahi ba sai an gaya muku ba amma za su dawo za su tsaya kuma za su ba ku kuɗin kuma za su ruɗe ku kuma idan ba Allah ya taimake ku ba za ku bi su ƙarshe ku ko ba kuna kuka Allah ya kiyaye أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان قوموا إلى الله وإلى الصلاة يرحمكم